Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Salam BOA Hausa, muna son ku ƙalato mana kaɗan daga cikin tarihin janar na sojan Nijar ɗin wanda ya hamɓarar da gwamnatin Muhammad Bazum wato Abdulrahman Umar Ciyani. Masu tambaya Sanusi madattai da magaran da Isuhu Maƙera madattai da magaran. Assalamu alaikum zuwa ga filin ansoshin takaddunku na sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku tambayar min masana meye TikTok kuma ya ake amfani da shi, da fatan za a taimaka a an samu wannan tambaya. Na gode. Mai tambaya Ishak Abdullahi ɗan rimi Bena a ƙaramar hukumar mulki ta wasa gudanku a jihar Kebbi, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin shugaban gwamnatin mulkin soja ta Nijar Janar Abdulrahman Umar Chani. Idan masu tambayar Sanusi madattai da magaran da isu Makera madattai da magaran na saurare, ga ansar da wakilinmu a Agadas Hamidan Mahmud ya haɗo mana. An haifi Abdurrahman Chani a shekara ta 1964 a garin Filinge da ke cikin jihar Tilabiri a yammacin ƙasar Nijar. ya yi karatun firamare a garinsu a Filinge inda daga bisani ya ci gaba da karatunsa a birni ya Yamai. Ya shiga aikin soja a shekara ta 1984. Abdurrahman Chani ya yi karatun aikin soja a wata makarantar da ke ƙasar Senegal da ake kira Ecole d'Application de l'Infanterie de ts kuma ya samu horo masu yawa tsakanin ƙasashen Amerika da kuma Faransa. Janar Chani ne kwamandan fadar shugaban ƙasa tun shekara ta 2011. Muhammadu Isufu ne wanda Bazum ya gada ne ya kafa rundunar don samun kariya daga yunkurin kifar da gwamnatinsa daga dakarun soji. An kuma alakanta cani da yunkurin juyin mulki domin kifar da gwamnatin Isuf Muhammadu. Amma ya bayyana gaban kotu inda ya musanta zargin a shekara ta takwas. Lokuta da dama dai tsohon shugaban ƙasa Isuf Muhammadu ya buƙaci Bazum ya ci gaba da riko da rundunar tsaron fadar shugaban ƙasa. a yadda take ciki har da cani wanda ya kawar da juyin mulkin shekara 2021 ana saura kwana guda a rantsar da bazum shekarun cani 62 kuma shine kwamandan rundunar fadar shugaban kasa tun shekara ta 2011 a shekara 2018 ne dai tsohon shugaban ƙasa isuf muhammadu ya naɗa shi mukamin janar an dai sha zargin sa da yunkurin juyin mulki na biyar kuma daga bisani kotu ta wanke sa a ranar 26 ga watan yuli ne abdurrahman chani ya jagoranci jami'an tsaron fadar shugaban kasa wajen tsare bazuma a fadar shugaban kasar da ke yamai rahotanni sun ce chani ne ya jagoranci juyin mulkin wanda bayanai suka ce bazum ya yi niyyar sauke sa daga mukaminsa A ranar 28 ga watan Yuli ne Abdurrahman Chani ya ayyana kansa a matsayin shugaban majalisar ceton ƙasa a cikin wani jawabi da ya yi a cikin talabijin na ƙasa inda ya ce ƙalubalen da suka haɗa da rashawa da rashin kayan aiki a rundunar sojojin ƙasar ta Nijar da dai sauransu su ne suka tunzara juyin mulki amma bai bayar da lokacin da za a dawo mulkin farar fulla ba. Sai kuma ansar tambaya kan kafar sada zumunta ta TikTok. Idan mai tambayar Ishaq Abdullahi ɗan Rimi Bena da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu kwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. Assalamu alaikum Malam Ishaq Abdullahi ɗan Rimi Bena uh, a jihar Kebbi, Najeriya. ga tambayar ka nan wacce kake son sanin wai shin mecece manhajar tiktok kuma yaya ake amfani da wannan manhaja to da farko dai ina so ka uh, ita manhaja ita tiktok manhaja ce wacce take ba wa mutum dama ya ɗauki hoton bidiyo sannan kuma ya watsa a kafafen sada zumunta don al'umma su gan shi a duniya. Dakta misali yanzu eh, wace kamfani ce ta kirkiri wannan manhaja kuma wace ƙasa take eh, inda zai zama to ita ce tushen eh, wannan manhaja ta TikTok. Ƙirƙira ce ta wani kamfani da ake kira ByteDance a ƙasar Sin wato China wanda aka ƙirƙiri wannan da sunan Doyin. To Doyin da harshen sinanci yana nufin hoto mai motsi to kage kenan bidiyo wannan kirkira kuwa ta wannan manhaja an kammala ta a shekara ta dubu biyu da goma sha shida to amma bai zamana an kaddamar da ita ba sai a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai aka kaddamar aka watsa kuma a duniya don al'umma su yi amfani da ita wannan manhaja. to manufar wannan manhaja ita ce yada gajeren bidiyo na 'yan daƙiƙoƙi da ba sa wuce sha biyar zuwa sittin to sannan kuma alhamdulillah ya karɓu sosai ya karɓi matuƙa musamman ma a tsakanin matasa a duniya saboda yakan ba da dama mutum ya yada fefen bidiyo misali kuma zai iya ɗan gyare-gyare a kansu na launi ne da wasu hotuna da kuma dai wasu saututtuka da zai iya sawa ya yada su. Eto eh, madala dakta yaya maganin karbuwa kuma da wannan manhaja take da shi shin ta karbu a duniya? Ita wannan manhaja ta samu karɓuwa a wajen matasa sosai da sosai saboda kuma ita wannan manhaja tana da sauƙin sarrafuwa To dakta yanzu misali idan mutum yana bukata ya sauke wannan manhaja misali a wayarsa ta hannu wato salula yaya zai bi ya sauke wannan manhaja din misali ta yaya zai bi ya samu manhaja din kuma ya same ta ya zai yi amfani da ita. Idan mutum yana so zai sauke wannan manhaja tunda ka tambayi ya ake amfani da ita wannan manhaja ta TikTok to abinda za ka yi shine za ka je inda ake kira Play Store in ka je play store za ka samu wannan manhaja sai ka sauke a kan wayarka sannan bayan ka sauke a kan wayarka sai zamana kuma ka yi ma naka wato kamar shafinka kenan ko kuma naka zauren sai zamana ka masa rijista wanda kuma akwai abubuwan da za su tambaye ka sai su baka za su tura maka wasu nambobi na sirri wanda zai zamana kaman shine code naka kenan da shi zaka dinga yin amfani to idan ka ɗauki bidiyo naka sai zamana ka yada a wannan zaure naka sannan in kana so al'umma su su yi ta bibiyan ka dole kai ma za ka bibi wasu saboda kaman kenan kana kula alakar ka da su to ta nan ne ake amfani da shi tiktok ko kuma wannan manhaja a yada a gajeren bidiyo to wani abun da ya kamata kuma ka fahimta shine saboda wasu ƙasashe ba su da matakan da ake bi ana tsarkake abubuwan da ake yaɗawa to sai zamana akan yaɗa abubuwan da ma ba su ba ne wasu abubuwan da za ka tara watakila batsa ne ko kuma abun ɗin ya shafi bidiyon ya shafi cin zarafi ga wani ko ga addini ko ga wata al'ada to amma a wasu ƙasashe kuma da suka fahimci ana yada ire-iren waɗannan batsa sai zamana sun yi ma tiktok ɗin tarnaki saboda su samu su yi masa dokoki wanda kamar yadda ita ƙasar sin china wato bayan ta kirkiri doyin ɗin wanda wato kamar za a ce husainin tiktok ɗin kenan su suna kiransa da doyin kamar da na faɗa a baya to sai zamana sun zo da ƙa'idoji waɗanda dole ne waɗannan bidiyo da za ka ɗauka sai sun cika waɗannan ƙa'idojin tukuna kafin ka yaɗa shi sabani watakila abin da kake gani a nan gida Najeriya kusan kome ma yaɗa shi ake yi. To, Dasta tun da kayi bayanin cewa wasu kasashe sun yi wa wannan manhaja ɗin tarnaki kamar wani takunkumi haka saboda kai dai irin yadda za a yi amfani da shi. Ta yi watakila ko dakta zai yi mana wasu kasashe da wasu kasashe ne suka yi wannan wannan tarnaki ko kwance da baibayi wa wannan manhaja ta TikTok saboda a tsabtace irin al'amura da ake gudanarwa a cikin manhajar. to kasashe misali kasar indiya a shekara ta dubu biyu da ashirin ta yi wa tiktok tarnaki saboda ta dakatar da yin amfani da shi kafin nan ta sake cire wannan takunkumin a shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya kuma idan watakila kana bibiya za ka fahimci cewa a lokacin a alif dubu biyu ɗin har ila yau da ashirin lokacin gwamnatin donald trump a amerika a amurka su ma sun dakatar da yin amfani da tiktok kafin nan daga baya aka cire wannan takunkumin haka ma kasar pakistan ita ma ta yi wa tiktok takunkumi sannan kuma haka bangladesh ita ma ta yi wa tiktok takunkumi a shekara ta 2019 indonesia ita ma ta yi wa tiktok takunkumi a shekara ta 2018 Dakta duka waɗannan takunkumi da ake ta kakabawa wannan manhaja a waɗannan ƙasashe ta yake da nasaba da ita a ainihin wato TikTok ɗin kuma menene alfanun hakan ga su waɗannan ƙasashen da suka yi wa ita TikTok wannan takunkuman? Duk waɗannan takunkumi da ake bai wuce bai rasa nasaba da ƙoƙarin da ake a tsarkake abubuwan da al'umma za su dinga yaɗawa ne saboda idan an bar mutane kara zube za su dinga yaɗa abubuwan da bai dace ba. To da fata ɗan ƙalilan da na binciko maka za su gamsar da kai akan me TikTok ke nufi da kuma yadda ake amfani da TikTok. A to madalla muna godiya da fatan wani lokaci in muka sake miko kokon baran mu na amsa mana wasu tambayoyin dakta zai la'akari da mu muna godiya. Na gode. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Baɗikwai da Hamidan Mahmud. da wakilanmu da suka taimaka mana a Najeriya da Nijar wato Muhammad Salisu Lado da Yusuf Abdullahi da producer mu Julie Les Gresham da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim ka Almasi Garba ke cewa sai makon gobe, idan Allah ya kai mu. Wassalam. Stop.